Hasken zuciyata kashi na talatin idan mai sauraro bai manta ba a cikin hasken zuciyata kashi na 29 mun tsaya ne a inda hajiya zina ta zo ta kamawa sadiqa fetur da ashana yayin da ta ce da daddare ta kunna mawa miss na'ima ku biyo mu don jin ya za ta kaya a karo na farko da tausayin miss na'ima ya ratsa ta saboda ba ta da mai kaunarta bare ya ba ta shawara ta yi watsi da kanwar mahaifiyarta da ta rike ta saboda samun duniya a hannu gashi yanzu ta zo tana neman rasa komai duk da miss na'ima ba ta kyautata mata sai ma izza da take binta da shi ko da yaushe amma bai kamata ta cutar da ita ba abin ya yi yawa bayan arzikin da suke ci suna tarawa daga hajiya zinat din har ita duk ƙarƙashin miss na'iman suke samun sa ita dai gaskiya ba za ta yadda ta yi biyu babu ba wallahi ta koma rayuwar wahalar da ta fito don gwara mata hulakanci da masifa har ma da bala'in Miss Na'ima a kan barin gidan AB Turaki. Don haka dole za ta san yadda za ta yi ba da sanin su ba ta bayyanar wa da'anni ko turakin lalurar da Miss Na'ima take dauke da ita ko za a raba ta da Zinat a ceto ta ta samu ta ci gaba da son arzikin ta lahiya kafin Zinat din ta wargaza musu komai suma ba yadda ta iya da daddar haka ta cinna wa ɗakin wuta aiko wuta mai karfi ta tashi wadda bata matsan mata ba tsoro ya kama ta ta fito da gudu tun da wuri ta nemi jama'a saboda wutar kamar jira take a kunna ko ina ya fara dauka hankali tashe securities da kowa na gidan ya fito anni na dakin laila a daren saboda wani zazzabin da take fama da shi na damuwar dole da ta saka wa kanta gashi ta ki yadda ko ganin juna su yi da abban nata sai zaman boyo take a daki duk ta hana kanta sukuni duk ta hana kanta sukunin zuciya shi ma ta hana sa saboda rashin ganinta ya fi komai daga hankalinsa ita kanta rashin ganin nasa ne yake ta nukurkusanta jin hayaniya na tashi a gidan yasa anni mikewa daga zaunen da take tana ba wa lailati a baki tana sha jiki a mace fitowa falo anni tai tana cewa halima lafiya gidan nan ko nake jin hayaniya wuta ce ta tashi anni a bangaren miss na'ima sosai kuma wallahi subhanallahi inna lillahi yanzu ina na'iman ba ta ciki dai ko fita tai da sauri tana faman nana ta tambayar allah ya sa na'iman ba ta ciki siddika ce kawai a waje ta kasa komawa ciki jikinta sai rawa yake hankalinta ya tashi bata ɗauka wutar zata ta juye ta zama hakan ba ko da turaki ya to gurin cikin sauri ya so yana tambayar ina na'ima cikin tsananin kuka da firgici siddiƙa ta ce tana ciki ai kuwa bai tsaya gama ji ba ya nufi ƙofar ya shige anni da sauran ma'aikatan gidan da security suka fara ihun kiran sunansa anni da sauri ta bisa za ta kamo halima ta rike ta ta hana ta shiga ihun kiran sunan turakin da ake ya sa laila fitowa ba ta ko ganin gabanta sosai jikinta har rawa yake ta kalle su cikin yanayinta da muryarta ta fita sosai ta buɗe baki za ta yi magana sai gashi ya fito ɗauke da na'iman da ta gama shakar hayakin har ta fita hayyacinta da sauri ya nufi mota da ita yana cewa eh, eh abdul da ya iso ya buɗe motar da sauri shigewa motar yayi suka nufi asibiti suna fita motar kashe wuta na isowa aka fara kashe wutar anni jininta ya riga ya hau don haka dole sai da aka kama ta aka maida ta ciki laila ma da kyar ta maida kanta ciki suka kwantar da anni bayan an bata maganin hawan jinin ta ta kwanta ita ma ta nufi ɗaki ta zauna saboda bacci kam ya riga ya ƙaurace wa idanuwanta zazzabin da take ji ma ji take ya tafi ga baki ɗaya hankalinta ya tashi kuma saboda koma menene ta san wannan wuta tana da alaka da abin da yake faruwa gida take son zuwa kowa ya samu damar samun natsuwa sun isa asibiti aka karɓe ta tare da shiga emergency da ita saboda ta shaka hayaƙin sosai gashi har lokacin allurar da aka yi mata bai sake ta ba jikinta a mace yake sosai fuskarta da jikinta sun yi duhun hayaƙi da ya bata jikinta zama turakin yi a ofis ɗin dr faruk da ya buɗe masa don ya zauna a nan sai a lokacin ya sauke numfashi tare da kallon aa abdul da ya shigo ofis ɗin da wayarsa a hannu saboda shi ya baro tasa wayar kai tsaye AA Abdul wayar Anni ya fara kira don sanar musu insha Allah komai ya fara daidaita tunda an shiga da Na'iman gashi dama ba konewa ta yi ba kawai dai hayakin ne ya shiga cikin ta wayar Annin bata shiga ba don haka sai ya kalli turakin a hankali ya sanar masa gyaɗa kai kawai yayi hankalinsa na rabuwa biyu kowanne da damuwa Laila yake ji wadda ya tabbatar da hankalinta ya tashi sosai ga yanayin ta san baya son abin da yake daga mata hankali gashi ba waya bare ya kira ta wayar aa abdul ba zai ji wani daɗin wayar da ita ba don haka zai haƙura har ya koma gidan bangare ɗaya kuma na'ima ce da matsalolinta tashin hankalin kishinta ya yi yawa sam ta kasa saduda a kan lamarin gashi tana neman halak kanta saboda tunanin banza sam ya kasa gane a ce mai cikakken hankali ne zai cinna wa kansa wuta saboda kishi to idan ta mutu ai ta yi a banza kenan tunda wanda take kishin ta barsa da wanda take kishin ita ma don haka gaskiya lamarin nata ya yi muni tana warkewa zai maida ta lagos idan kuma nan take so laila na haihuwa za ta koma us ta bar mata nan ɗin sai asuba miss na'ima ta dawo daidai bacci mai nauyin gaske ya dauke ta suna kokarin baro asibitin hajiya zinat ta iso cikin tsananin firgici da tashin hankali tana ganin na'iman ta fara kuka tana riƙe hannunta ganin zuwanta ya sa cirakin samun saukin barin na'iman ta da saddiƙa don haka ya wuce ya bar su a gurinta yana tafiya hajiya zinat kallo ɗaya kawai ta yi wa saddiƙa da take firgici har lokacin ta ɗan jinjina mata kai Sadiqai dai bata samu damar cewa komai ba saboda hankalinta bai gama kwadawa jikinta ba saura kaɗan yau ta yi kisan kai haka take ji me ya kai ta wannan aikin rashin imanin akan kwaɗayi yanzu da miss na'ima ta mutu ko da ba a gane ta ba ta san wallahi shikenan haukacewa za ta yi nauyin rai da ta kashe ba zai bar kwakwalwarta ba hawaye ne suka ciko idanuwanta jikinta na sake ɗaukar rawa amma ta haɗiye su saboda kar hajiya zina ta gani ta san zuciyarta ta raunana ta illata ta gudun kawo mata matsala don haka ta haɗiye su tare da maida su suka koma washe gari tun safe anni da kanta ta shirya wurin tafiyar wa da suna iman breakfast wanda su halima suka haɗa tun da safiyar don a kai asibitin sai da ta duba laila da ke kwance tana bacci ta shafa kanta a hankali cikin kulawa da ƙauna saboda ta san laila ba ta cikin kwanciyar hankali na wannan abin da ya faru kafin ta jiya ta fice suka wuce asibitin ita da halima aka bar ruki saboda laila cikin bacci ta ji kamsinsa na shigar mata hanci ta dan motsa a hankali ta da jin numfashi kaɗan hancin ta ya sake shakar numfashin ta buɗe idanuwanta a hankali ta da saukewa akan fuskarsa zaune yake bakin gadon yana kallon ta cikin natsuwa da tsananin santa da yake bayyana akan fuskarsa da yanayin kallon da yake mata ajiyar zuciya ta sauke a hankali ta da rumshe ido ta buɗe ta kalle sa hawaye na cikowa idanuwanta na kewansa da ma kewan kwanciyar hankalinsu ta buɗe baki murya na rawar sanyin kuka ta ce abba lumshe fararen idan nasa yayi shi ma saboda yayi kewan jin sunan a bakinta don haka ya kai hannu a hankali ya kama hannunta ya tayar da ita zaune a jikinsa hannuwansa sarƙe da juna kallonta ya cikin kulawa da azabtar da zuciyarsa ke yi akan rashin ganinta da jinta ya shafa fuskarta tare da taɓa cikinta da ke gabansa cikin muryarsa da ke kashe jikinta da sansa ya ce ki kalau kuwa gyaɗa kai ta yi tana kwantar da kanta jikinsa ta zira hannuwanta ta rungume sa tana rufe ido bebin fa ba damuwan komai right sake gyada kai ta yi a hankali kafin ta bude baki cikin sautin kulawa ta ce we miss you abba hannunta ya kai sa ya yi kisin a hankali kafin ya shafa fuskarta a hankali yana cewa i love you a jiya zuciya ta sake a hankali ta da sake lafewa jikinsa sun jima a haka sai da kowannen kowannensu ya samu natsuwar zuciya da ta ruhi kafin ta ɗago da idanta ta kalle sa a natsu ta ce yaya jikin mom hobba ta samu rauni ko matsala ba a ko'ina jinjina mata kai kawai a hankali yana cewa ba matsalar komai ba bane hayakin ne ya so ya yi mata illa amma tana lafiya ajiyar zuciya ta sauke ta da tasowa daga jikinsa ta zauna daidai ta sauke kai a hankali ta da sake rike hannunsa da ke cikin nata murya a sanyayi ta ce abba please ka bar ni na je gida mom na bukatan a bata space ta yi digesting wannan abin ranta ya ɓaci sosai saboda yadda abin ya zo mata na kuma fahimci jin zafinta saboda yadda nake jin zafin kishinka na tabbatar da idan ni ce mutuwa zan yi abba idan ka tafi gurin wata don haka mum na buƙatar a barta a bata guri da lokaci ta gama ɗaukan ɗumin kafin ta sako don allah ka bari na je gida ni ma zan fi samun natsuwa kwana biyu please abba girgiza mata kai yayi kai tsaye tare da cewa ba za ki ko ina ba hankali na zai rabu biyu ki jira idan kin haihu za ki je gidan kafin ki koma US. Rike hannunsa ta yi hawaye na ballewa daga idanuwanta tana ƙoƙarin tausar zuciyarta amma ta kasa sai kawai kuka mai ƙaramin sauti ya ɓalle mata. Abba ba zai gane halin da zuciyarta take ciki ba tana tsananin son sa amma take nesanta kanta da shi saboda tashin hankalin da ake ciki. Idan tana gidan ba za su taɓa samun damar magance komai ba har a zauna lafiya. Gashi sai dai ta ji ƙanshinsa kawai idan ya shigo gurin anni. zuciyarta na galabaituwa da hakan wanda ci mata ta san yana damuwa da hakan shi yasa ba ma zai iya tsayawa a yi gyaran ba ita kanta kullum da kwanan tunanin yana tare da mum na'ima take shedan ya hana zuciyarta sakat dan haka take son tafiya gidan kukanta ya sa shi zuba mata ido yana kallonta cikin kunci da damuwar ganinta a halin ya janyo ta jikinsa a hankali ya rungume ta saboda bai san me zai faɗa mata ba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba idan ba ta kusa da shi ko dai saboda irin wannan fitintinin na na'ima a hankali ya ɗago ta daga jikinsa ta da kai bakinsa ya kisan idanta da ke tsiyayar hawaye ya kalle ta ya buɗe baki cikin taushin murya ya ce ya isa hawayen za ki je gida amma na'ima na jin sauki aka da da ita gida za ki dawo kin yarda gyaɗa kai ta yi tana tsayar da hawayenta cikin sanyin jikin kewarsa da za ta yi kallon kyakkyawan fuskarsa ta yi tana jin ɗumin hannunsa da ya sauka cikin rigarta ya ɗaura kan cikinta lumshe ido ta yi a hankali ta da kai hannunta biyu ta kwamo fuskarsa ta kai bakinta kan nasa ta dora ta da kama lipsinsa ta tsotsa kafin ta zura ta cikin bakin lumshe ido ya yi tare da matso da ita jikinsa sosai ya karbe kisin din yana yi sosai suka kisin juna kafin ya sake ta suka miƙe tare da ɗaukan ta ya kai ta toilet da kansa ya taya ta brush ta yi ta gama ta yi wanka ya taya ta shiryawa cikin doguwar riga purple mai haske suka fito shirye tsaf suka nufi dining duk ta yi wani suku-suku komai ba ta jin daɗin sa jin take yi tamkar za ta rabu da barin jikinta ga fargaban abin da za ta tadda a can ɗin ga fargaban yadda za ta haɗa ido da mahaifinta da ƙaton ciki a gabanta don haka duk ta bi ta yi sanyi bai so tafiyar ta ba amma da mota akan son tafiyan ya sa ya barta ta je ɗin sai dai ya san kwana uku za ta yi zai zo da kansa ya taho da ita ya kuma sanar da Mahmud ba maganar saki har abada a tarihinsa da matarsa Zainab Laila. Annima ta hana tafiyar bar da ta ji magana. Don haka ita ce da kanta ta karasa haɗa kayan Lailan saboda tuni AA Abdul ya siya musu tiket ita da Ruki. Don haka karfe biyu da mintuna aka kai su airport suka wuce kafin turakin ya samu komawa asibiti. Yamma sosai jirgin su ya sauka suka fito Ruki na janye da akwatinta. Ita handbag ce kawai rataye a hannunta karama. anti sa'ada ce ta zo ɗaukan su airport ɗin da lafiyayyen motar abbas e-class da turakin ya siya masa ta kowa suke a hankali zuwa gurin motar bayan anti sa'ada ɗin ta tarbo su ta zuba wa laila ido cikin tsananin farin ciki da murnar ganinta da lafiyayyen cikinta da ke bayyanar da ta yi gaba yanzu sai dai a bita da kallon burgewa fatarta da yanayin rayuwarta sun sauya ga baki ɗaya ta ko ina komai nata mai tsari da kuɗi ne na masu akwai kallo ɗaya za ka yi mata kasan matar babban mutum ce mai abin duniya sosai komai nata ya nuna don haka sai murmushi anta sa'ada ke yi tana cewa Laila zamtowa uwa shine babban farin cikin da nake taya ki murna a kansa yanzu. Dan dago kai ta yi ta kalli anti Sa'ada din da ke tuki tana maganar sai ta ji nauyin maganar ta kama ta ta saki murmushin yaƙe ba ta da ta ce komai ba. Fira suke sama sama har suka kama hanyar katotan gidan cirakin da ke garin. Ta waiwaye ta kalli Sa'ada a natsa ta ce, "Anti Sa'ada, gidan zan zauna gurin ku." Dariya anti Sa'ada ta yi tana karya kwanar titin da za su shiga da motar ta ce, tun dawowar mu muna sabon gidan abba turaken saboda wancan namu an rushe ana sabon gini shiru ta yi daidai lokacin da suka iso bakin tankame mai gate ɗin gidan sa'ada ta yi hon mai gadi ya wangale musu gate suka shige gabanta ne ya fara faduwa tana shiga wani yanayi na fargaba da ta saba da komai na dangin momi amma wannan karan jinta take fargaba ta mata yawa saboda bata sanya ya za su karɓi ta ba da cikin da ke jikinta ita da aka je da ita da sunan riko ga ta ta dawo da cikin mai gida a jikinta babban shasan su suka nufa kai tsaye laila na tafiya jiki a mace zuciyarta na bugawa a natsa take kamar koyaushe babban falon suka fara shiga da sallama wanda shine falon farko kafin ka shiga kofar da za ta kai ka falon abban su da bedroom dinsa da toilet dinsa a ciki gefe ɗaya kuma hanya ce da za ta kai ka wani falon da ɗakunan momi da na sa'ada suke ciki kowa da toilet ɗinsa sai wani karamin ɗaki kusa da lafiyayyen kicin ɗinsu na gidan masu abin duniya wanda yake na mai aikin su ne hadiza suna shigowa babban falon da abban da ke zaune suka fara cin karo yana karatu da jarida a hannunsa sane da farin medical glass ya ɗago cikin tsananin farin cikin zuwan lailansa ya kalle su yana sakar wa lailan murmushi fararen haƙoransa a bayyane don bai lura da cikin ba farko saboda idansa akan fuskar ta ya sauka yana cewa barka da zuwa lailan cikin da ke gabanta ya sanya shi karasa kalma a rarrabe yana kallon cikin da kyau tabbatar da ciki ne a jikinta ya sanya shi kallon sa'ada da ke ta washe bakinta cikin farin cikin murnar zuwa yar uwarta ta ga yadda abba ke raba ido jikinsa na neman yin sanyi ta yi saurin cewa abba wancan takardar dama na naila ne sa'anni sun sani su ma lokacin a karo na farko da abban ya ji kunya esa lailan dan shi kunya ma abin ya zo masa da shi saboda ya gama sakawa ransa raba auren saboda zaunawa ya yi tunanin turaki ba zai taɓa karɓan auren laila a matsayin mata ba duba da shakuwarsu da zainab uwarta da kuma duba da shi ne ya biya sadakin aurensu don haka ta kowane bangare laila dai ba za ta taɓa wuce matsayin ba bayan na 'yar cikinsa da zai rinka kallanta yanzu kuma ga wannan al'amari ya bullo kenan ko da ya yi masa maganar rabuwar shi ne ya sa bai amsa masa ba kuma tun lokacin ya yake ignoring calls ɗinsa ko ma ya ɗauka baya bari su yi doguwar magana saboda kar ya kuma kawo masa zancen rabuwar kenan wani murmushin farin ciki ne ya saukar masa Allah sarki turakinawa ashe yar Zainab ce za ta zama uwar 'ya'yansa shi yasa Allah ya kaddaro musu duk wannan kaddara saboda wannan rabo na haihuwa tsakanin turakin da Laila kallon Laila yayi da duk ta gama muzanta jikinta yayi sanyi cikin farin ciki ya ce saugurin gurin ki mana Laila Allah sarki Lailan abba Allah na gode maka da ka inganta min rayuwarsu kafin na bar duniya na gani jiki a mace har idan tana cikowa da hawayen kunya ta ƙaraso gurin abban ta zauna ya riko hannunta yana kallonta ya fara jero mata addu'a tare da sannu da hanya cikin jin nauyi take amsa tare da gaida sa shigowar abdullahi ne cikin farin cikin zuwan lailan ya karaso yana mata sannu da zuwa yana kallonta cike da kulawa da ƙauna. duk yadda take jin nauyi sai da suka matsa suka rage mata jin nauyin ta fara sakewa kafin suka tashi suka yi ciki momi na zaune a falo kan lafiyayyen sofa tana waya da tsadaddiyar wayarta saboda yanzu kam duniya ta fara zauna musu tunda turaki ya sake musu abin duniya suna jin daɗin su shi yasa yanzu gidan koyaushe yan uwanta suna hanyar zuwa bata san da zuwan lailan ba saboda sa'ada bata sanar mata ba tun da ita ma yau din ta samu labarin zuwan na lailan bayan ma sun isa airport kafin su baro AA Abdul ya sanar mata ido ta zuba wa lailan a karo na farko ta yi wa cikinta kallon mintuna kafin ta ɗauke kanta daga kansu tana ƙoƙarin ci gaba da wayar sai dai sam ta ji ta kasa wayar ta kashe ta da aje wayar gefe tana sauke numfashi momi ina wuni muryar laila da ta ƙaraso gabanta ta faɗa cikin sanyin murya shiru ta fara yi kafin ta ɗaga kai a hankali ba ta ta jiyo ta kalli lailan ba sanin babu abin da za ta ƙara amsawa ko da ta kuma wata gaisuwar yasa sa'ada janta suka nufi ɗakinta da ke tsare da komai na jin daɗi da kwanciyar hankali zaunawa ta yi bakin gado tana sauke numfashi saboda kwanciyar hankalin da ta samu da ta gudo nan don ta samu ba ta jin za ta samu ɗin saboda kewansa da tunaninsa ba za su bari ba wanka ta yi tare da alwala ta fito ɗaure da towel mai girma a kanta sanye da hula ta karaso kujerar ɗakin ta zauna tare da ɗaukan wayarta da ke hasken shigowan kira kuma bidiyo call ne don haka ta waiwaya ta kalli kofar da anti sa'ada ta fice kafin ta ɗauki kiran kallonta yake yadda koyaushe fatar ta take fresh ya mai da idanuwansa a hankali ya kalli wuyanta da ya ga kamar yayi tsayi ya dan ɗauke idonsa a kai a natse ya ce har yanzu kina jin damuwa ne yaya gidan zaki iya zama ba matsalan komai ajiyar zuciya ta sauke ta da kallonsa tana ƙoƙarin sake fuska saboda ta san tambayarsa na yanayin ta da simomi yake magana a kai saboda duk da bata taba sanar da shi irin rayuwar da ta taso a ciki ba ko ma yaya ne ba ta bukatan kowa ya sani idan har ba momin ce ta nuna irin zaman da suke ba saboda har abada ita ba za ta daina ɗaukan momin a matsayin uwa ba sai da ta nuna masa babu komai hankalinta ya fara kwanciya tukunna suka gama wayar ta samu ta shirya cikin doguwar riga da hula mara nauyi sai kamshin turarenta da ya gama cika ɗakin har yana isa falo da sanyin kamshinsa mai natsuwa sallah ta yi tana idar waruki da aka sauke ɗakin kadiza mai aikin su ta shigo ɗakin ɗauke da furut da aka shirya wa lailan masu sanyi da tsafta ta aje mata ta da kallonta cikin girmamawa ta ce me za a dafa ma za a dafa madaran ne na ga basu da shi a firij na duba no ki bashi furut ɗin ma sun isa insha Allah oke ma jiyawa ta yi ta fice daga ɗakin daidai anti sa'ada ta shigo mata da abinci lafiyayye da ta dabo mata da kanta tana cewa ko a aje miki a dainin abincin murmushi ta sake tana cewa anti sa'ada abincin mafa ba sai kin ɗauko da kanki ba ruki za ta ɗauko don allah ki daina aikin ga ta nan ki rinka saka ta za ta yi komai ba ta da ra'ayin cin abincin amma saboda kokarin anti sa'ada ta ci sosai ba laifi tana gamawa suka fito a rakuɓa ta wuce falon abbanta saboda ganin momi da ke zaune falon tana amsa waya saboda yan uwanta yanzu kowa yana yi da ita tunda sun yi arziki a falon abbanta ta yi dare suna magana tsakaninta da abbanta ya tambaye ta yanayin zamanta da Miss Na'ima yanzu da ta san komai sanar da shi komai ta yi sai dai ba sanar masa yadda Miss Na'iman ta gansu da abban ba sosai abban ya yi mata nasiha yana sake tunatar da ita mahimmancin haƙuri da tawakkali akan komai tun daga shi nan haƙuri da bar wa Allah komai ya kawo haske da sauyi mai girma a rayuwarta ko da ta dawo ciki kowa ya shige don haka kai tsaye dakin anti sa'ada ta isa ta tube ta yi shirin bacci ta isa bakin gadon ta kwanta gefe daya. tana dan dafa cikinta da ke motsi washe gari tun safe da ta tashi kamar yadda ta saba ta nufi dakin momi cikin girmamawa ta ɗan yi ƙasa da kanta kaɗan saboda ba za ta iya durƙusawa ba cikin ladabi da girmamawa ta ce barka da asuba momi ba tare ta waiwayo ta kalle ta ba ta daga kai alhankali alamar amsawa ta ci gaba da jan carbinta to masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jinya ya za ta